don ya yi kuma ba ka iya birge mace ko kai wani ne Jirgin rigima ɗaya da za ka yi ba za ka iya birge mace ba ni tun da na gama gida ya kasa birge mata to ni na san ba mai iya jirgin. su mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasa birge mata to ni na san ba mai birge su sai dai su da mutum ya yi ta doro yana ganin zai yi mata wata saka kuɗi sai ya gama ta takaki ya kafai kun san da ku ne karanta na wurin guda da rigima ta kai ko ina ta manzo Allah ya kasa birge ta ce to ga abin da ta kaso shi kuma bai da shi duk abin da ta kaso a yi ta yi ta bide sai da ta kai ga wanda bai yawa don kusan ba a yi da shi duk abin da taka cewa ya yi yayi sai da an ka kai ta kai ga abin da bai iya ya buga ya buga ya kasa sai Allah ya aiko mai da jiniru ka faɗa musu in kuntun na turin na hayatar duniya wa zinata in kun na turin na laha wa rasulahu in kuna Allah kuke mini da manzo ne Wadda da akhirah fa inna Allah abdal lil musinati min kunna a azima وإن كن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن إن كنتن داد الدنيا كنتو فتاو إن باكو شوتا إن كجو sai da an kai haka ne tacce to shi ta kaso ita a ba ta ya ana ba to bai da abin ba ta ya ce wanda Allah ya ce wanda ba wanda a ba ta iyawa sai a ba takardar ta ce a ba takardar ta mata dai da ba mu san da an kai auren marar da an ka kashe shi mun ka sani da saboda haka kun ga mata ya tuna sai ka ga namiji wanda awawa ya ce wa birge ta zai kai kaka ka birge ta ba ta abin da kaka iyawa kaka haka nan za ku zama kullum ba ta babu rada za ta ce na Allah kake mai kokari sai ka mutu shi yasa kuka jin mata na ce Allah ya tsare mu da ranar yabo rasu kan ji mace na yabo mijinta ba shi in yana nan kan kullum babu mugu ba zalimi in ba shi ba ka ji tana yabo ne sai Allah shi gafarta makaranta mai gida sallallahu alaihi wasallam bai shigo aji da wuri mata sun ka zanna in ji aisha su goma sha wani abu suka ce sun yi alkawari ko wace ta ce ta yi alkawari za ta faɗi sirrin mijinta kamar mai gida ya shigo aji mutum biyu dai sun kai mijinsu ko wace kowace sai da ta soki mijin duk ta ɓata shi ba ka sai ne hon biyar ita guda ma ce sai to mijina mijina mijina ayaya on. gayaya on mijina iyun ne wato bai iya magana wawa na gayaya on un da bakake in an dai ko dallak in ne magana a sake ni in askut udrab in ne shiru a bani kashi waɗanda makaranta makaranta sun ka taho guda biyu sun kai da mijinta har ita guda da ta yi mijinta annabi ya ce mata mijinta abu zai ba zaura ta mijinta ya aure ta mata matalauci na ko bibi mata sai ya hitar ran nan zai na gona sai ya ga wata yarinya wadda ya kaso sai ya so ya sake da bata yi mai komi ba ya sake da sai ya aure wata sai wani mutum ya so ya aure ta ta ce ya adar ya cika wuyanta da da zinari da azurfa ya cika hannuwanta da zinari da azurfa ya cika kawawarta da zinari da azurfa ya azaita ya azaita yan wata komi ta kaso yana da duk abin da ta kaso ya mata ta ce amma wallahi ɗan zobe guda na tsohon mijin can da ya sako ta wallahi ya fi nawa don wancan tsohon miji ta kaso to ita zai ta ta yi yabo yabo na ta yi ta ce kan komi shi na yi amma ita ba ta so ne tsohon mijin can shi ta kaso shi ko shi na shi ko malamai ka hujja da shi cewa abin nan sabon miji shi da mata amma zuciya tsohon miji adda ita ko aure mace komi aka yi mai komi ta ka mai sake ta bai hitaran ta sai lahira kai kana auren ta kan amma tana tare shi kuma kai hanku ba ta dawa tare da kai abada ha ko aure mace in dai budurwa ya aure ta in dai budurwa ya aure ta ya rabu da ita daga baya to ko aure ta daga baya ba ya bai bai da zuciyar ta ga wanda tsohon miki wanda aure ta wuce eh ba ta yi ba a abin nan da ya kai mata sadda tana budurwa wanga bai yi mata shi kore kowane na bai yi mata shi to kun ga matan dori ke nan bare waɗanda namu yan kwaɗo masu zuwa yanin biki ta ta yanin biki yanzu yanin biki dore karantawa maka yanzu mata garin gari ne aka yi mace da akwati ka zuwa yanayi akwati guda ka shakewa daidai da shi duk an ka jima sai ta sa don tawaji duk an ka jima sai ta ɗebe ta sa wasu sai ki ga ki ashe akwai a cikin gidan miji ashe ki akwai a ciki ga mata nan kam da kala guda wa ga kila ta da kala hamsin akwati guda Eh, ita wannan da ka zuwa suna wa'azi shewa dan wadda ce ya shedani ya ce masa ya ce sai su kiri wata a wai wa'azi za ta yi musu ba da ta yana nan gari kowa ku karanta a ta ku karanta da ta wadda da kun kaka tana yawon nan kuma gare ta kun kace a ta ce don ni kuke dan wani wai ce shedaniya ta sunan da shedaniya duk wanda da ya ce ba ta da aljanna ya bari ta ta yi biki tana samu su duk wanda mata ta ba ta da aljanna ya bari ta ta yi biki tana samu su in dai tana so to kun ga wannan hitina ce annabi ya bar mana bayan bayanai kuma ga manan cikinta kuma rayuwar ba ta yiwa sai da hitinin nuna in mutum bai da mata rayuwa ba ta da daɗi in mutum bai da mata Thank you.

kowan ku ka wa ya baɗe ya ta zanna lahiya ya ban mata ta ta zanna lahiya yanin biki ko ga ko gidan uwan mutum aka yi ne an ga ce yanin biki aka yi da ya kace ka tafi in gida guda kuke da kai da uwar sassa yanin biki samu wata wani aiki ka aika abin nan da ya kafi sai ta ita sai an gama da daddare ta dawo bayan an wace don su samu ta zanna lahiya ba shi kun gani duk abin da karatun da mun kai duk abin da kaka so ga mace aljani na so ne wannan raye-raye da ka gani suna yi suna ta boto da ɗoyi suna rawa aljani rungume ɗoyi na ya kai ya yi ka so a yi boso nan, ta ka gani ya yi ka so saboda haka ku kama ɗayan ku suna kama in kuma ku kama ba ku kama hankali babu mallamin da kai da aljani gare shi ko mallami ya to ya yi wani abu aljani wani can ya kafo a shi gama ne mallami shi abin da ya kan iya gama ya tsaya sai ya dawo tana tana ta sama gida sai ce mata magani kawai a nisanci abin nan da kika so da an kama abin da bai so bai san wa dama abin da ya kaso ya gani ga mace shi ya kawo shi da ta bar abin nan da ya kaso son ran dama abin da ya kaso shi ya kawo shi kuma in tabba abin da ya kaso son ran shi ne magani wanda ya kowane sauki a raba ta da kiɗe-kiɗen nan a an shawaya ga hannunta bale ta sa kiɗe nan da raye-rayen nan a hana ta zuwa yanin biki balle ta ta shiga cikinsu ta yi rawa Sai da aljani yake haka ne gaba ko da dori ba sanin zuwa da ake wannan dori an ka tawa ana wasa maza tsirara nan mashaya maza tsirara ana ta wasa sai aljanu su shigo a ta wasa da su maza da mata tsirara nan mashaya ka tagara sai aljanu su shigo sai sai shedanun kwarai sun shigo sana aka ganewa don in shedani kwarai shigo kwanta shi kai da an bace mutum ya zaburo da gudu

aljannuna na tsirecin nan ka kawo su tsirecin nan shi ka kawo su in kuna kama kanku ku kama kanku in kun kama kanku kun kama ɗayan ku sai ku zanna lafiya ya yi muku duk wani magani da za ku gida maganin banza na ba ku raba su da aljannu in dai ba ku raba su da gidan aljannu ba duka an ka ta gida ne ana tawa da biyu ko uku Allah ya kare mu wannan hadisi ma raktu ba shi shida ala ummati fitnatan adarru ala min an nisa hada hadisu muttafaqun ala sahihi akhrajahu muhammadun bukhari ya fitar da shi an adama an shu'ba wa akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi an sayyid ibn mas'ud an suhya kilahuma an sulaiman al-sayyid حدثنا أبو الفضل ziyad bin muhammad bin ziyad al-hanafi al-harawi akhbarana abu muhammad عبد الرحمن ابن احمد ابن محمد الانصاري اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عقيل ابن الازهري ابن عقيل البلخي أخبرنا أبو كلابة الرقاشي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي ندى عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يشي الدنيا ملوة الدنيا وانا وانا ميدادي خدرة قول شر واتوتنيا بتبوشي با وإن الله مستخلفكم فيها للي الله بيثنيا فوق زمالي لي هو بيشكنتا wa nazirin kai ba ta amaluna kuma zai yi kallo ya ga yadda kuke aikatawa wata kun duniya ku ji tsoron duniya kar ta karkatar da ku wata ku eh, fitinatan nisa ku ji tsoron hitinan mata wa inna fitinata bani isra'ila lalle hitinan bani isra'ila Ka na bin nisa ta kasance ga mata duk bala'in da ya samu bani isra'ila sanadiya sai mata wato su bani isra'ila wanka ba su su gyara jikinsu su sa mashashi su shace kansu su goge kawawansu su yi wanki su goge ba su sai matansu sun ka fara hita waje to daga nan sai abin da ya faru sai ya faru na zina sai da na ta'a cikin bani isra'ila ita a ta su wadda ta faru cikin bani isra'ila sanadiyar ta mata saboda haka yadda mutum zai yi tsere ma wannan hikina ya roƙi allah tsari ya nemi taimakon allah mace da kuma gani da mutum ya kai bai iya tsere masharar mace sai dai in ya roƙi tsara allah allah ya tsare shi kowane da mutum ya kai ba ya iya kare kai ne daga sharran mace sai dai in yaro ya tsara Allah Allah ya tsare Allah sai ka tsare ka daga sharran mace kuma ka bangaren ta kama wawan ya ta yi kawai dan shedan ka magana ta bakinta shedan ka magana ta bakinta sai ka je wasu maganganu da ta kawai wa'anda za ka yi mamaki yadda ta ta su shedan Idan kai ya kasuwa da zai yi da kai sai ya to ta giya mata ka shiga ya ma maganganu ya ci zarafinta da yawa da zai ya kasa da annabi adama sai ya dawo inda hawa da ya gama da hawa sai hawa ta ja hankali annabi adama sun kace iccen eh, bai ima annabi adama ba hawa ya ima sai hawa ta ja annabi adama sai sun kace iccen eh, Allah ya ce ko ku baro a sanan bayan sun tawo duniya da an ka tambaye ta ce ita wallahi bata aza akwai mai rantsuwa da Allah bisa ƙarya ba rantsuwa ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa inni lakum alamin nasihi ta ce to bata aza akwai mai rantsuwa bisa ƙarya haka nan yayi rantsuwa da Allah bisa ƙarya ba to amma idan tana mace na shi yasa take faɗa mai mai gida shedan na fai kawo mai magana ka take faɗa mai sai da sun gaba da rijiya gaba dai sannan sun gabaro aljanna da yanzu kowa a zangaban da yanzu yana can kowa a zangaban yi wani kawawa a ji kowa na can yana can daɗi ne cikin aljanna sai ya ta yin da shi mu da aljanna da mace ta kulla ma annabi yusufa annabi ya kubu annabi ne sai da ya shekara ya shekara cikin magana mai inganci sai da ya shekara goma sha hudu yana addu'a yana kuka ga Allah bai walwale bai walwale shirinta ba manzon Allah na ya kuka sai da ido ne sun ka zan ba su gani saboda kuka yana roƙon Allah ya yi sallah sai da bai na ya yi nuru ya koma tsohon nan da bai ya tashi tsaye dubu ya ga taya saboda sallah duk bai wani addu'a ta ba a bai wani shirin ta ba saboda aka kullum abin da za ka tun baka yi mata bai ta roƙon Allah tsari da shirin tun baka yi ta ba in kabbari sai da ka yi ta wato ta gona maka kara ganewa in an ka wajen obanta in wawa na ko dan wawa zai sai ka ya kama cikin mutunci ya ce maka katon ba za kun bai san wani an kai ba ya ce ma ba ka da mutunci ya ce ma ka ci amana to da abin da ya kama da wani sai dai in ka samu mai hankali yana taurarin magana yana gane inda magana ta sa gaba sai shawaɗi ya ce faɗa to ala kalli gobe tana dan jin tsoro dan gidansu akwai addini shine annabi yace fa zafar da za ta ji tana jin tsoro ko tana so ta yi ma tana gudun a faɗa ma babanta don ta san mai addini na ƙa'ida shari'a ya kaɗi amma in ta san sa ka bi su na babanta ka gama yawo a komi an ka ce mai ya sa ka bi su ka gama yawo ba mata adda waya ba gidan addini addu'a da ka aure mace gidan addini kai hankalinka kwanci duk abin da ya taso kana da mai kama maka ko mai taso uban da shi a mai kama ya ka halin mata don ya san wanda yake da uwarta ya san wanda duk uwarta take hakan da take kuɓe yana ganin rigimar da ya kai da uwarta kullum to bai kama mata in ko gaggama da wawa bai dibin wanda rigimar da ya kai da uwarta sai ce kai wawa ya so sami ka da ita da shi da uwarta su mummuke shi su ce ma mara mutunci geman banza gare ku geman banza gare ku Allah ba ku da zumunci ne eh, in ka zaje da kwana mito ba shi hawa wacce na shi wa in mai karanta wa ake a ce eh, an sun da dauran karatu su daura karatun kwarai amma an ka toge nan zaka iske ba su da gaskiya kuma ya gata ta faɗa mai kuma ya san wanda take yanzu ya yi yadda da magana ta bisa ga magana qur'ani ko aya ka ja mai bai dace a wakai ka cewa an kai fata farbe za ta dini zare bar yaya saura ka dan kudin ka su tsari ta bar maka ta keci baka da kudin sai wata wadon kai keci baka da kudin sai wani kai zaune bisa to da ta bayyana ka da. حديث صحيح akhrajahu مسلم an muhammad بن musanna an muhammad بن جابر عن shu'ba أخبرنا أبو الحسن الشيرز أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشم أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر ده حمزة ده سالم يا عبد الله بن عمر sun ruwaito daga ubansu an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ash-shu'um bidda manzo Allah yace shumci wato sharri na shi shumci sharri na to shumci ya akwai shumci to ga gida yake wal mar'atu da mace wal barka da doki wato shumci gare sai shi shumci sharri na to ya akwai shiga wadanda ba ku yi هذا حديث متفق على شهاده أخرجه محمد عن إسماعيل وأخرجه مسلم أن يحيى ابن يحيى كلاهما ده بخاري ده مسلم ده سن رويتو شي أما ده وقيل أنت إن شؤم الدار ضيقها gida abinda ka sa a ce gidan ga akwai sharri gare shi diko a gida ya zama matsatsi duk gidan da an matsatsi to gidan na akwai shiri wasu wa ha na biyu abinda ka sa a ce gidan na akwai shiri gare ya zama kauta ne miyagun mutane na ga gida kan amma makautan ka miyagu na to gidan nan akwai shiri gare shi kun ji abinda a shi wancan gida matsewa ta yi da ko miyagun makauta wa shumar farfi shi ko doki abinda a shirci ne Allah ya guza alaiha ya zamba ba a zuwa jihadi bisa gare shi don an ka ta zuwa jihadi bisa gare sai ya yi rashin lahiya ko kawace ta kama ciwo ko idanu ne ta kama ruwa wa shumul mar'ati ita ko mace abinda a ta Allah ta lida ta zan ba ta haihuwa don mutun da ba ta haihuwa shi umman mace ta ba ta da azumi shi yasa kun ganin namijin da mata ta ka shan magani ta kyayewa sai wasu shekaru in ya sake ta mangalaki ne ba tun da ba ta da arziki sheri gare ta wanda ka zuwa ta sha magani don kar ta haihu mata sheri ta in kana so arziki kan rabu da ita baka da dai don sheri kwan kana ya jaye mai bai da dai kwan da ke sheri ya jaye mai bai da dai da ya kawo mata magani ko ta sha don ta haihu yanzu ta zan masharanci ta zan ba ta da albarka yanzu ta zan ɗe babban albarka don haka kuɗin da aka samu za su rage kasuwa ta za ta rage duk irin suna ga cewa malam wallahi a abubuwan nan ƙara ja da bayan suka ba kasuwa wallahi malam domin ina da jari ya kai kaza sai ka zanna baka da ko ɗari don rashin arziki na kai ka kawo abin sa

amma kan yanke yanzu da yana yanzu da yanzu ai rashin jahilci na biyan nan kowa da arziki ne ya ka taura babu mai cin arzikinka sai dai kai aka ba ka tori shi da hannunka in suna da yawa za a baka da yawa in ba su da yawa za a baka wanda adda ɗaya goma abincin ɗaya goma aka ba shi wanda adda ɗa guda abincin ɗa guda za a ba daga nashi arziki sai na mata ta sai na ɗan guda. ai lura suna kowa da rago ne ya katawa arziki na kowa da nashi kowane ɗa da arziki ne ya katawa ba ku ganin wani ɗa’in in an kaiwai sai ka ga obari ya yanka rago biyu a ciki da su ya taho to ba ku ganin in wani ɗa ya kaiwai sai rago guda ba shi wuya sai a sai ɗan ƙarami bai da arziki da yawa ɗan cino ƙarami ba cikin arzikin obana ya kai ne ba kowa da nashi ko mace za ta haihuwa tana samun matsala a bari ta mutu da cikin nan mutuwa ta kowa sai ya yi ta to in ta mutu da cikin nan wajen haihuwa aljanna ta yi in ka kashe mata ciki da kai da ita inda yadda ta duwata kungai inda ya tattu ɗaya eh, kuma ta mutu duwo ta kai hmm. A ana ana samun irin wa'annan duk jahilci na ka kai su duk jahilci a mutum ana shi adda arziki inna Allah huwa razzaq inna Allah ya rizuku man yasha ga gaida ta to haka arziki ga Allah yake to ba dan shi na aka cewa mutane su kai makaranta kuma ba su zuwa ba to daga nan zai yi da kashe kai ne don zunubi zunubi shi ka sa inna la'abda la yawa ramar rizqa bi yusibu saboda haka yana kada wanga ciki dan sauran jarin da akwai da bashin da ya to a biya shi sai ya gado wa'annan sun gushe sai ka ga talauci na ta ƙaruwa kwana biyu kuma ya kada cikin wata sai ka hawan jini ya taho babu kuɗin ga hawan jini ya to a ce kakkace abinci yi sana ga wanda za ka ci kuma wanga da za ka ci ba a hagare ba ba ka yi sai ne babu kuɗi kai hankuri kawai ka mutu wajen saba Allah Allah ya ma wata ya kamata kai hankuri kawai ka mutu Hmm? Hmm. Hmm. Eh? hmm. wannan duk haramun ita roban nan likitoci sun ce tana da illa da takaka tana sa zubar da jini kuma da mace ta fara zubar da jini sun ce a yi hankuli da ita ta mutu ba su da magani sai na gaya muku na ga yarinya ɗaya talakawa da wani mai hali ya aura yarinya ta kyakkyawa mutane na son ta ya gwada kuɗi ya rija ya ya aure ta da zuwa ya ta an kai mata allura kar ta haihu wai ta daɗi don ƙaramar yarinya ce malam jini ya kama zuban mata da ya yawa sai ya sake ta wani ya to ya aura ya ga jini ya yawa ya sake ta wani ya to ya aura ya ga jini ya yawa ya sake ta malam bata a aure na hudu ba tana cikin aji makaranta ana karatu bakin cikin nan ya taso mata na zuba jinin nan ta tashi ba ko tashi ba ta shiga gida makaranta ba tashi ba aka aiko aka ji kuka gidansa ta mutu ya kashe ta yarinya ce karama kyakkyawa kwan ganin da yana son ta amma ko aura zai tsawo jini da zama mata bakin ciki ya kashe yarinyar nan tana cikin aji bakin cikin nan ya taso mata ta nemi izini ga malami ta shiga gida ta shiga gidansu ba a tashi makaranta nan ba an kai kuka gidansu ta mutu ah, ya ma aure wata shi tun ya ma aure wata to abin da ya sa kun ga ana wannan munan ba irin kasashen Ah, wannan wajen bai rana ba inda wajen can na sun ka tabbata kotu za kuna sai ka biya ta kotu za kuna ana yin su duk ko kahinan ko ana ta lalacewa mutum na zaune da mace sai jini ya kama domin masa in ta dora ya maka mai kama sai ka kai ta asibiti da an kai ta asibiti yanzu suna bayyana zai su to matar ka allura ta ko roba ta a cikin ta su suna ganewa sun san zubar jinin da yake na Allah sun san na roba na sun san na allura da haka da zaran Allah ya kaddara mata ka ta fara wannan to in kana ya samu wata ba kauya wadda ba ta yi wannan ka aura waccan kan Ku dai ta zama hakan cin mutunci da yawan nan don da zini zai iya yawan zuwa mata ta yi karanta Thank you. shi yasa aka ganin ba dore a kuma harshe aka ce kullum a yi ta kama na galan aljanuna aljanuna wallahi sai da nemin jike na gano ni ce malam makaranta ko kawo galan ka koyi mai addu'a inda ya game da zuba jini na kowa kawo ka ko ka mai addu'a suna wa harshe mu gaban nan ki ta kiwa a dura ki ta ko ki tsafo miki roba a sako miki roba ke taho su da ke ke dora wanda malaman su wata ta taro ba an kai an kai an ka kan taro ba an ka ce a kai ta yaje wai ta wa an kai cikin almajiri na an ka dauki wani ramba wai ita ta ne ta a kan kai mata rukiya ya tuya wa da ce kai da kai da ana ya ce ibnu ce to baka zuwa wai da ana da shi eje ya ban kai mata rukiya in an ka gama magani a ce da shi shi umra da ce to ba ka zuwa sun ka ce da ita yaje ta mutu jini ya yi ta zuba don an ka zuba jini kaka a jama'a ya zuwa wallahi aljannuna aljannuwa aljannun roba to da haka aka ce ita dai mace ita ko abin na wa wakila shumul fardi sa'ubatu an ce kuma abin nan shumcin doki wahala wa su hulki da mummunar ɗabi'a ce wa shumul mar'ati kuma cikin shumcin mace bayan rashin haihuwarta akwai kuma gala umahari ha tsadar sadakinta macen da an ka yanka masa daki mai tsada akwai alama mace nan ba ta da albarka inda ka gane cikawa ta kada sadakin ta wasu wa kulki hada mummuna ɗabi'a wakila hada minu irshadu wasu malamai suka ce she yawa ce annabi yayi anan da man kana lahu daru ga wanda adda gida ya karau kunaha yana jin tsoron zaman gida to gida ne lahiya lawai in dai ba matsatsi na ba aw imra'atun ko kuma wanda Allah mata ya karawa sawabata yana kyamar abin nan zama da ita to ya sani abin da ashirin ci rashin haihuwa in tana haihuwa shi ya hankuri da abitai in an mai saraki mai sauki shi ya hankuri da abitai abubuwar sallah a jibu ko mutum na da doki bai yi mai da an yi fari ha ya rabe da ita bilhinta kare hannun da wato kamar shiryar da shirawa ne annabi ka yi sallallahu alaihi wasallam wanda har da doki wato wanda bai da layi buhu bai birge shi bi an yi farika hatu ya rabe da dokin bilin ta kali to wanda adda gida kenan wanda adda gida gidan bai birge shi bai ba sha'awa bi an yi farika ya rabe da gidan bilin ta kali ya tirata an dare ya bar gidan ya koma wani gida in mace ta watu dallakul mar'atu a take mace ya bi wata don fata ta mai da imani in doki na wa bai alfar sai da dokin to wala ya kuna zalika min babu tiyara wannan ba babu shi cina ba ba a cewa wai shi na kai da matarka ba shi ba ne kai da gidanka ko da dokinka kai dai ganin kai matar ba ta birge ka kaskake ta kai wata ba ka da laifi ganin kai gidan bai birge ka ba ka sai sai kai wani ba ka da laifi haka na abin hawanka ba ka da laifi wannan la ya kunu wa la ya kunu zalika min babu kera wannan bai zama cikin babu shumci almanhu an ha wannan an kai hali ba a cewa shumci na kai wato canfi ba a cewa canfa tana kai ba canfi ba ka sake ta kawai da zubar da birge ka bakai ba wata ba ta da laifi kama ruwaya kama wanda an ka rawaito annan hasan kala wata mace ta ce ya rasulullah dara darana mun zanna gidan mu hadihi wannan wa nanu kafiru mu da yawa gidan ga ko da mun ka tawo muna da daya da iyali da yawa fa halakana duk mun halaka yau duk sun mutu wa da za ta wa hutuna za ta bainana lokacin da mun ka tawo abinda aga hannun mu yana da yana da kyau wa da dabi'un mu duk suna da kyau fa sa'a akhlaquna yau duk dabi'un mu sun lalace da mun ka gida wa kasiratun amwaluna dukiyoyin mu tana da yawa ko da mun ka so muna da dukiya da yawa yau farta karana don mun zama talauta tambaya muka gida na mun ka dawo ka jiyo da mun ka koma duwa da Allah ya man lalace da mun ka dawo gidan me za mu yi tambaya muka yi ala sai annabi ce afala tantaqiluna anha ba ku kira ta ku ba gidan nan gami mata wannan gida abin zargi. ku kira ta ku bata mana kala sai macen ta kai fa na sanau ya za mu yi kala tabi'una ya ce ku sai shi ta au abin na tahabuna ha ko ku yi kyauta da ita ko ku sai ta ko ku kyauta da ita yana yiwa shi wani in ya shigo gidan shi ba zai rashin arziki ba ku sai ta wani ita kai ku banta kun ga ashe ba shomci na ba ba canfi na ba yin eh, haka nan na ko mota haka nan take sai ka sai wata kallon na lahiya na wata da ka sai ta kullum gyara ka kai da ka yi sai shi ta ga wani ko ka ba wani sai ka tambaye shi shekara guda bai ta gyara ba shekara guda bai ta gyara ba sai ka ganin kana ta gyara kullum kuna asibiti da kai da ita amma da ta canza daga wurinka ta koma ga wani sai ka ji shi shiru shekara guda bai ce asibiti da ita ba to duk wanda ya ga abin da ka wahalatai na abin hawa ko gida ko mata annabi ya ce ya canza kamar wadda kun kace kuma kamar wadda kun a ga gashi nan gaba gari to kai kokari ka canza hadisi na mai kyau a karjawa abu dawo da fitbit wa hassanahu ash-shaykh al-albani fi sahih saboda haka hadisi mai kyau ala khadabi khadabi yace wal ya an ce al wa shu'umu da shu'umu ismani suna yana guda biyu lima yusibul insana ga abin da ka samu mutumin na khairi na alheri a ce al wa sharri abin da ka samu ne na shiri a ce ash-shu'mu wa hadira ashiya'u thalatha wadanga abubuwa guda uku gida da abin hawa da mata mahallun laifin laha a abuja abubuwa na korarru ba wai da kansu suke ba ba wai matan na adda su da kansu ba gidan na adda su da kai ne ba ba abin hawan na adda su da kai ne ba wata ba'iha wato da ɗabi'arta ba ta da fi'ilin aiki ga ɗabi'arta wala ta asirin ba ta tasiri inna ma zalika kulli bi mashi'atillah gidan nan da kaga ka zanna ka ta kan ma mashi'atillah ne Allah na so haka Allah na ya rubuta ma wa qada'i ya hukunta haka ne in kana gidan matan nan da ka aura ka ce, Allah na ya rubuta haka na haka ne ya so ba matar ta ta ta ka ba canza ta kawai wa khassata hadhihi al-ashya bi dhikri ya wa waɗanda abubuwa uku kawai da ambato amma ba su da yana ba duk abin da kan mallaka kaga yana baka matsala rabe da shi kawai rabe da shi kawai waɗanda uku su ya bi amma ba su yana la'anna ha a hamul ashiya don irin wannan rashin arziki ya haɗa dukkan abubuwa komi kan mallaka kana iya har da waya ka sai kana iya samun matsala kana yin za shago ka sai waya kwana biyu ta zama sanadiyar wani ɗan dan kaɗa a kai ka gidan yari in kana da tunani sai kai mina na ni canza kan ga ewa eh, ya gasa sai kai sadaka da ita ko ka sai ta sai ka ga ɗaya abubuwa sun koma daidai a awon na a amur ashiya allaci ya kata ni a insan don ta haɗa dukkan abubuwan da mutum ka ikita na yi wato ajiyewa duk abin da mutum ka mallaka ya aji, to wannan rashin arziki na ya shiga cikin su wale ma kana al-insanu la yakalu wala ma kana al-insanu lokacin da mutum ya kasance la yakalu an al-arid biha bai tsira daga abubuwa masu gittawa cikin waɗannan abubuwa to wadifa ilaiha al-yamnu wa shumu sai an ka jingina arziki da rashin arziki cikin ba ta makana aka jingina gaba bagiri abinda aka ce mai ba ta makanin wa mahallin da wuri wa ma kadirani an mashi'atihi azza wa jalla dukkan suna zuwa ne ga mashi'ar Allah gida ba ita ce gidan nan ta mai shi ga maciyaci ba za ku ga wani ya gida gida ya kama mata ya aji sai ya ce gidan na aljanu a gare su to sai to amma wani ka gani ya to ya zanna babu aljannan da gare babu wani aljannan da gare tun da dai ka kana da matsala gidan nan sai su shi kawai kai gaba don wani ya san shi ba wai shi zai sa ya to iske aljannu shi da kaka za kai ta wanda kanka kai ta wanda kanka sai sai kaka za kai ta wanda kanka annabi ya ce ku kira ta kuma gidan wani abda mata wani bi sai ta rikice gaba dai har da tuwayen ta duk ta ɗibe ta yi dogar kajirara a yi ta rukiya ba ta jin dama sai an ka ba su shawara su kama gidan haya su kulle wannan gidan an ka kama gidan haya yanzu haka magana gan nake lahiya da take ba matsala ko ce wai yana nan kokari ya kai wa kaka zai gidan nan zai koma to yana yiwa to tun da dai kan gane gidan nan in kana ciki ne shiri ga waruwa annabi ya ce afala tantaqilun anha fa ku ita daga gidan nan zami mata gida abin zargi ku ita da ko ba gidan nan ma to ba ka bari nai ka ba shi ka ka samu wani ma. sai ka zo kai mutum kai ta wallan kan to zanna to je ka zanna tunda ba ba ka iya bari sai ka zanna ga ka ga gidan Allah ya gabarta mana ya kara mana imani da tsoro ne a kala mai nita ya ce wani musulun musulun ya rawaito an jandabi bin abdullah kala jandaba ya ce samaitun nabiya sallallahu alaihi wasallama na ji annabi kabla an ya muta kamin ya mutu da kamsa saura kwana biyar ya mutu wa ya kudu sai na ji shi yana cewa In ni abra wa ilallah ni na yi bara'a zuwa ga Allah an yakuna kuna min kun qalilun na yi bara'a ga Allah na kubuta daga Allah kada in zama ina da masoyi wanda ake ce mahalil cikin ku wa inna Allah ta kaza ne khalilan lalle Allah ya rike ni khalilu ne kama ita kaza Ibrahim khalilan kama wanda ya rike Ibrahim khalilan sa wala kuntu muttakhidha min ummati khalilan inda yana yiwa in rike wani masoyi da ake ce mahalil cikin al'umma ta la takhadha Abubakar khalilan da na rike Abubakar in zama khalilina ala ku saura wa inna man kana qablakum lalle wa'anda sun ka wuce gabanin kanu yattakhizuna qubur anbiya'in masajid sun kasance suna rikon kaburburan annabawan su wurin sallah ala ku saurara fala tattakhizul qubur masajida kakko rike kaburburan wurin sallah inni an haku an zalika ni na hane ku daga wannan wa kanna anu hakika annabi ya hana a rike wurin kabari wurin sallah wa huwa fi akhir hayati karshen rayuwa ta sauran kwana biyar ya mutu yayi wannan jawabi wa illa yumna masjidan ko ba a gina masallaci ga wuri ba in dai ana sallah wurin to hukunci ne hukuncin masallaci ga kabari duk inda aka sallah hukuncin masallaci ga kabari ko da ba a yi gina ba masallacin kabari kenan thumma innahu la'ana sannan annabi yi la'ana wa huwa fi yana cikin magagin mutuwa Ya yi la'ana ga man fa'alahu wanda ka salla inda kabari annabi ya dibi mai albarka wa salatu inda hamin zalika yin salla inda kabari to yana cikin nikon kabari masallaci fa inna sahabata lan yakunu li yabnu hawla kabrihi masjidan ai sahabbai ba su kasance suna gina masallaci gehen kabarin annabi ba wa kullu mawdi'in du wani bagiri musa da salatu wanda aka ne a yi sallah fiye ciki ne wa kadir to kai zaman jira an kai masallaci sai dai hananne na kun ga in kuka lura ashe akwai masallacin da Allah ya yarda da shi akwai wanda bai yarda da shi ba duk inda aka salla masallaci na amma akwai wanda ya yarda shi akwai wanda ya ma ɗebe albarka ga masu yi ne kamar masallacin bakin shago ilin hira na bakin shago kun ga su hadisi cewa ya halakakki na kuma karanta da ku hadisin sayi na su halakakki na masu tsalla bakin shago su masu tsalla wani hira su masu tsalla bakin gidansu su halakakki na wani hadisi ma kahira ya ce musu don cewa ya yi da akwai ci gaba da wadda kuka yi kun ka bar masallatai yanku la tun kun ga wannan hadisi kafin ta tsaye amma malamai ta sun ka wanda da ya ce masu ladalal tun shi ya yi inganci an ka ce halakaki na masu sallah bakin shagun halakakin ɗaya na duk jarin ka komi yawa ne in dai baka bari in dai ka ji a ka ne kai ka jira ba shi zai koma jarin ka komi yawa ne sai ya ƙari waɗanda kan ya kai musu la'ana wayancan ko ya ambata musu halaka bal kullu mawdi'in yusalla bihi yusamma masjida ko wani wurin da aka salla shi ne ana ce mai masallaci da da ko dai ko ɗebabbai albarka la'anan ne irin wanga da an ka la'ana kama kala sallallahu alaihi wasallam ji ulil al-abdu masjidan wa dahura an saya mini ƙasa ta zama masallaci kuma ta zama mai tsarki saboda haka da yadda aka salla ana ce mai masallaci da koyar dadde ko ɗebabben albarka ko halakakke ko kahirkacce kamar wadda dai hadisan sun guda ɗaya na cikin su ka taimaka mana Allah bai asma ya kalasa mu dai ka shirya mu kuma ka shirya matasan mu zan ka zuwa masallacin sallah sun rabe da halakakken liman to babi ne sallah don wurin da aka zama wani kayan abin nan kayan limamin wurin hiran mu to shi a shugaban yan halaka shugaban halakaku shi a shugaban halakaku in kai na sai kokari ka ba wurin kai kuma kana nan kullum nan kaka sallah ko ka ya kusa karewa ka ya kusa karewa nan kaka sallah ko ka ya kusa karewa kuma in kai ma'aikacin gwamnati na kullum nan kaka sallah wai kai ba ka zuwa masallaci ka yi hankuri nan gaba kaɗan efcc za ta kama kuma mugun kamun za ta yi ma ai efcc da wa mutum wani mugun kamun kora ta aka yi da aiki ai karamin kamun shi ka abin mutum da aiki ya yi ce wani mugun kamun an ka iske wata zamba babba da ya yi ya ba aiki Allah ya kare mu. qawlu an jandab bin abdullah ay jandab ibn subyan al-bajali abu abdullah wa yansabu ila jaddi ana jingina shi ga kakane to shi jandab bin abdullah sahabiyun mashahuri sahabi ne mashahuri mata ba da ne, bayan hijira na da shekara sittin ya mutu ya da bai nuna qawlu da yace inni abra'u ila allah ne na yi bara a zuwa ga Allah an ya kuna limin ku in zama yana da kalilu wato abin na cikin wani abin da wani masoyi wato abin na cikin ai amtaniu ma'ana abrau ai amtaniu na hana kai na min haza daga rikon masoyi cikin kuwa an kuwa unkiru ina musu haka war halilu an kace halilu huwa al mahbubu shine wanda aka so gayatul mahabba soyayya wanda ke isa matuƙa mustaqqu min khallati an tsago wannan kalma ne daga alkhalla bi fata alkhai khalla menene khalla hiya takallul mawadda fil qalbi shine shiga soyayya ta shiga cikin zuciya shi aka ce ma alkhalla abe takhallalta maslaka ruhi minni wa bi za sumiyal khalilu khalila kada ta kallonta, hakika ka shiga matulakar ruhi minni mashigar da raina ya shiga garan ka shiga kamar wanda raina ya shiga cikin jikina wani da da wannan sumiyar khalilu khalila aka ce ma khalilu khalila to ma'anar kalma kulla kenan hada huwa sahihu fi ma'ana wannan shine magana ingantacciya ga ma'anar khalil kama zakara shaykhul islam kamar wanda shekul islam ya ambata wa mun qayyim kamar wanda na qayyim ya ambata wa mun kafir kamar wanda na kafir ya ambata wa gairin wa gairuhum da wani. su qala qurdabi ya ce wa innama kana bi zalika dama ya kasance a cikin wannan la'anna qalbu sallallahu alaihi sallam kadin tala'a min mahabbatillah shi manzo Allah zuciya ce ta ta ce kana sa don haka babu bukata ya so wani son da zai shiga zuciya ta ko ina babu wanda zai so haka nan don zuciya ce ta cika da son Allah wa ta'zimihi da girmama Allah wa ma'arifati da son Allah Wala ya sau da a a gairi wato ba ta da hili ga kafa wani ne wato to a le abin da le makalati. lil makalati gairi ba ta da hilin da za a so wani wanda ba Allah ba hilin da zai yi a kulla da wani babu ta su zuciya ta ta cika da son Allah shi kadai to Allah kai maka roko bi asma'i kalon sana Allah ka kara mana son ka Allah ka kara mana son ka Allah ka cika zukatan mu da son ka duk abin da ka hana mana Allah ka hidda so ne cikin zukatan mu duk abin da ba ka so shari'a ka ba ta so Allah ka hidda so ne cikin zukatan mu كجابر كامنا كياهي من كما طبعاً يكون فانا نظر فانا إن شاء الله Ja bih imao Ivan, ne